Fatin shi Allah ta bari ya karɓi layyar zakaran ma'amari.
gwajin da nan na kano Wani zai ɗan amdu, na gwarzasan na hargen tafiya na wani zai ɗan amdu, magi kuce abin gyara miya ruwa-ruwa amdu, mai san gaban kare ya wahala mai gidan ruwa amdu, hanta gidan jini bar da kala wani zai ɗan amdu, ruwa ya da da kai za ta bari na wani zai ɗan amdu, na san su o a haushin ka suke ruwa-ruwa amdu, kifi cikin ruwa za ya mai saki gidan ruwa amdu, tsara da gatarin sai a kula wani zai ɗan amdu, yan noge-noge mun gane bula na wani zai ɗan amdu, waiwaye adam mai tafiya ruwa-ruwa amdu, domin su duna sun taka kaya mai gidan ruwa amdu, sai kama kama don gyara miya wani zai ɗan amdu, ka sha gaban su tilan su tsaya na wani zai ɗan amdu, kayan amala shi za ya iya ruwa-ruwa amdu, abdalla gwarza halken tafiya mai gidan ruwa amdu.
dan abdu ka ci yau ka ci jiya Wani zai ɗan amdu, sai ka ci gobe in dai ka tsaya na wani zai ɗan amdu, galgiyar ka ta kai ka sama ruwa ruwa amdu, na ɗan ka hutu raran magana mai gidan ruwa amdu, jami'ar mawaka ku tuna wani zai ɗan amdu, baban khalifa ka san magana na wani zai ɗan amdu, na audugar gawa ga ka iya budan jama'ar kana iye, kauye da birni barka da sallan ku inda na gwarza dan audu na jama'ar ganawa, ƙauye da birni, barka da sallan ku inji na gwarza ɗan audu namu.
farko da Allah tabaraka kaliki za na fara rabu sarkin sarauta shi yake wambashi sarkin da ya abdu gwarza da baitukan za na dora yayi gwamnan Kano Rabi'u Musa Kujera ya kwankwasi a amana wanda baya gadara ilahu shi yayi dauda ka hutirara ya tsara mawallafin nan da yayi fice a fannin dabara ka aga zamin ka dafa mun wani na tabara in ba da sako na abdu na gwarza dan yayi zarra komishinan nan da yayi ruwa yana ta kurara barka da sallan ku inji na gwarza dan audu na Jama'ar ganawa, ƙauye da birni, barka da sallan ku inji na gwarza ɗan audu namu.
Tsira da yarda aminci a gurin mazu mazu Madami na Muhammadu ka da halken mu kanzu A alihi har sahabban mu da ba mazu mazu Har sharifai na sa har tabi an mazu mazu Ka hada da dana kalifa Har da ni ya habiza hada da abdalla gwarza maso Muhammadu kan Har ma mutanen ka hutu ka kabu ka sa ya hafizu Da gwamna rabi da musa na sawo shi yanzu Allah hada har da rarara da Usman ma'azu Allah ka sa har da dan gundala Yusuf na Jama'ar Kanawa, ƙauye da birni, barka da sallan ku inji na gwarza ɗan auduwa.
ai shi abun arziki abi daga dan arziki ne masu zarfin tunani na sani za su gane masu tausayi da san jama'a a koyaushe launi gaskiya in ta zo a faɗe ta komai wuya ne dan kwarai shi ka aiki na kwarai za ku gane tacciyar mage ba ta mage ai gaskiya ne gane sharri na dan cirani neman hatsi ne malaman gaibu mun ramfo su tubu da su ne ayarin handami ya ku nike so ku gane yan kano sun fahimta da mai kulawa ku gane barka da sallan ku inda na gwarza dan auduna Jama'ar Kanawa, Na'am.
ƙauye da birni, barka da sallan ku inji na gwarza ɗan ai auduwa.
abu dallati gwarza yace in yi barka da sallah kanan mu kauye da birni duka barka da sallah maza da matan mu duka ana ta barka da sallah yara har ma da manya duka barka da sallah wata shawara ce ce in ba wa kowa jimilla mu gane mai san mu ko ta ina yaje sai mu bulla abu dallati gwarza shi dai dogaro nasa Allah rike zumuncin mu ko yaushe kana wajibin barka da sallan ku inda na gwarza dan audu na Jama'ar Kanawa, ƙauye da birni, barka da sallan ku inji na gwarza ɗan Eh, auduwa.
ka san kare ba shi layya a hankali zan bayani tun shi audu gwarza a radiya ta kaza ne gaskiya ta yi guda ya rike ina maka nuni ita dai garkiya ɗaya ce a kowanne birni idan ka ɗauke ta ka dace a kowanne birni ita karya fure ta yi ba ta yaya kuje ne abdu dan gwarza tilas in yi dogon bayani da baka zama bangon garkiya na yake ne ko magautan ka za su faɗi idan sun kaji ka ja mu je dai alin zamun mu kai za ka kai dimbin masoya suna gaishe ka kauye da birni barka da sallan ku inda na gwarza dan abdu na Jama'ar Kanawa,
kasan nan babu mai tausayi mai nuna kishin kasan na ciki da gargiya babu gurin wuka kulli wannan general maganin general ku garganta wannan aljanna mai masoya da yawa ku nuna shi wannan gaskiya ta yi halinta akan gwanin talikin alken arewa alken arewa tsar ma can kudancin kasan nan duk mai gwani sai ya zo da gwanin shiga nawa wannan zani kake za su hauka su kai mun san da wannan na tuno baya dan bagina ga ya manta wannan amma kanawa muna sanadan ku mun san da wannan barka da sallan ku inji janar buharin kasar mu.
Jama'ar Ganawa, Ta, ta.
ƙauye da birni, barka da sallan ku inji na gwarza ɗan Audu namu.
daga jarabi musa daga jarabi musa kwankwasiya kwankwasiya barka da sallan ku in ji a danganin kwankwasiya daga jarabi musa ginshikin kwankwasiya ma'ana gwamna zababbe kanawa ku shirya ayyukan nan da dai ya faɗe su to babu karya wasu an yi su wasu ana ta yi ba hamayya yan adawa ku tuba ku daina zancen hamayya barka da sallah kanawa in ji gwamnan garin Jama'ar Ganawa, Na'am.
ƙauye da birni, barka da sallan ku inji na gwarza ɗan Audu namu.
tilas na gaishe da musa gwadda bai mai gidanmu sani dai baba musa gwadda bai ja gabanmu barka da sallan ku in ji nuhurin bada namu nuhurin bada na gaishe da duk yan uwanmu barka da sallan ku in ji bola tinubu bola tinubu ya ce in gaida duk yan uwanmu har da fashola gwamnan nan na legas gwaninmu fashola ya ce in gaida ku yan uwanmu barka da sallan ku birni har da kauyen garin Jama'ar Ta.
Ganawa, ƙauye da birni, barka da sallan ku inji na gwarza ɗan Audu namu.
Eh, ababba babba yana gaishe ku barka da sallah na dan agundi ya ce in miƙa barka da sallah in usa kayyu ya ce in miƙa barka da sallah hoyi magaji iri mun ga da mun gode Allah mun ne da kauyen Kano a yana ta barka da sallah har da Faruk Hassan Dijin mu shi ma jumulla ya ce a gaishe da kowa duka barka da sallah injiniya duk wani darakta na karo ta jumla ya ce na kai gaisuwa gun duk mutanen mu jumla salisu dan sidi ya ce in yi barka da sallah shi ne ciyaman na jam'iyyar mu mun gode Allah barka da sallan ku inda a danganin yan garin mu.
Jama'ar Ganawa, ƙauye da birni, barka da sallan ku inji na gwarza ɗan Audu namu.
alhaji dan asabe yana ta barka da sallah hada musa baba yana ta barka da sallah garba injiniya ma na ta barka da sallah ga maji daɗin ingiru da baya badala ya ce in kai gaisuwa dukkan kanawa jimilla ga gaisuwa ta musa faraga ta barka da sallah ga bashir gantili a yau muna goda allah ya ce a kai gaisuwa kundu kanawa jimilla dattijo mai rano ya gaida kowa jimai barka da sallan ku inda adal rano jaru Jama'ar Ganawa, ƙauye da birni, barka da sallan ku inji na gwarza ɗan Audu namu.
sanata na ja'arci ta ce in yi barka da sallah kauye da birnin kanawa tana ta barka da sallah wada bashir ma ya ce duka in yi barka da sallah har da yusuf ya ce in mika barka da sallah har da musa a tsaure a kai da kowa jumilla har suleiman leke yana ta barka da sallah dr sabo ya ce in mika barka da sallah ga mu'azzam mu bici yana ta barka da sallah adara ya iya ce in miƙa barka da sallah barka da sallan ku inda a dangane audu na Jama'ar Ganawa, ƙauye da birni, barka da sallan ku inji na gwarza ɗan Audu namu.
a Mustapha SA yana ta barka da sallah ga Muhammad Induwa na ta barka da sallah Bello Garba ya ce in miƙa barka da sallah Usmanu Alhijira yana ta barka da sallah Gida da Ahmad ya ce in miƙa barka da sallah Magaji Lambo ya ce in miƙa barka da sallah Gausi ya ce da ni in miƙa barka da sallah Da amanallahi mai tara wani mungo da Allah Amanallahi ya ce in yi barka da sallah Shuwayya ya ce na yi masa gaisuwa ba kasala Gishiri da wasara yana ta barka da sallah Barka da sallah kanawa in ji dan audu na Jama'ar Ganawa, ƙauye da birni, barka da sallan ku inji na gwarza ɗan Audu namu.
Iliyasu Gamoji a gaida birnin Bauchi kun san kansila za ku wayi yaushakin mata ce a gaida birni da ƙauye balarabe rugoji ya gaida birni da sauye hamisu ciroma haɗa shi kai a waye umma dorai tana gaishe da birni da sauye ibrahim jiga a gaida birni da ƙauye barka da sallan ku inda na gwarza dan audu na mu Jama'ar Ganawa, ƙauye da birni, barka da sallan ku inji na gwarzaɗan auna.
a sani leda koki ya gaida kowa da kowa yusuf baitina barka da sallah kanawa tasiu baitina barka da sallah kanawa har da yushau dogo ya gaida kowa da kowa yusuf zakina barka da sallah kanawa sani yan abdina barka da sallah kanawa shehu dan hajiya ya gaida kowa a dawa abba tofa yana gaishe da kowa da kowa abba tela yana barka da sallah kana barka da sallan ku inda na gwarza dan abdu na Jama'ar Ganawa, ƙauye da birni, barka da sallan ku inji na gwarzaɗan auna.
malam manaja yana barka da sallah kanawa ga husaina tana barka da sallah kanawa har da fati tana barka da sallah kanawa halima zayyawa na barka da sallah kanawa tijani naci yana barka da sallah kanawa wannan rabul zoza gaida kowa da kowa ga musayyid na rogo yana ta barka kanawa hada musa asuri yana ta barka kanawa barka da sallah kanawa inji dan abdu na Jama'ar Ganawa, ƙauye da birni, barka da sallan ku inji na gwarzaɗan auna.
Eh, a sani cabga yana barka da sallah kanawa har da ado wari barka da sallah kanawa wannan rabin goda ya shigo ba adawa har alambukar doguwa ya shigo ba adawa alambukar doguwa ya gaida kowa da kowa daga ta sabo na bulci yana ta barka kanawa ga buhari kirjiyar zaki ya gaida kowa barka da sallah kanawa inda harken garin Jama'ar Ganawa, ƙauye da birni, barka da sallan ku inji na gwarzaɗan auna.
ga mu bacci yana ta barka kanawa har da dalla ami zakari yana gaida kowa unguwar gyartai ya ce a gaishe da kowa umar fage na ta yin barka da sallah kanawa har da ya wallafi na ta barka kanawa ga sunusi dogo na ta gaishe da kowa ga habibu odali yana gaida kowa inusa kayyau yana daɗa gaida kowa da kowa tara da bodo suna ta farin ciki ba a da barka da sallan ku inda su bude har tare na Jama'ar Ganawa, ƙauye da birni, barka da sallan ku inji na gwarzaɗan auna.
ga babba biye yana barka da sallah kanawa dan mabara yana barka da sallah kanawa ga yahaya yana barka da sallah kanawa ga difinda yana barka da sallah kanawa ga jumodi yana barka da sallah kanawa balla na fada na barka da sallah kanawa uwar zuba ma yana barka da sallah kanawa uwar marayu tana barka da sallah kanawa ali gabari yana barka da sallah kanawa barka da sallah kanawa inji dan abdu na Jama'ar Ganawa, ƙauye da birni, barka da sallan ku inji na gwarzaɗan auna.
kuma nan sufil audu na gaishe ku Murna muke na yi, dala dan audu na gaishe ku ƙauye da birni, kogo dan audu na gaishe ku murna muke yi, goza dan audu na gaishe ku ƙauye da birni.
tarauni dan audu na gaishe ku Murna muke na bage dan audu na gaishe ku ƙauye da birni, Nasarawa dan Audu na gaishe ku, murna muke na gwala dan Audu na gaishe ku, ƙauye da birni, madobo dan Audu na gaishe ku, murna muke barka da sallah na birnin kundu, ƙauye da birni, warawati gwarza na gaishe ku, murna muke barka da sallah mutan geza, ƙauye da birni, mun ji birma ana gaishe ku, murna muke garin malam ina kwanan ku, ƙauye da birni, dan batta dan Audu na gaishe ku, murna muke barka da sallah garin gabasa, ƙauye da birni, shanona dan Audu na gaishe ku.
murna muke na tofa dan audu na muku barka ƙauye da yan birni, gwarza ti gwarza na gaishe ku murna muke barka da sallah mutan zanya ƙauye da birni, ko da dan audu na gaishe ku murna muke barka da sallah mutanen rogo ƙauye da birni, liman gado audu na gaishe ku murna muke barka da sallah mutanen bici Ƙauye da na birni, bakwai dan audu na gaishe ku murna muke yi.
barka da sallah da wakin tofa Ƙauye da na gabo birni, dan audu na gaishe ku murna muke yi.
barka da sallah mutanen kunci Ƙauye da birni, jama'ar gaya audu na gaishe ku murna muke yi.
barka da sallah wadil da ajingi Ƙauye da birni, bebe ci dan audu na gaishe ku murna muke yi.
barka da sallah mutanen kiru Ƙauye da birni, cikin wada audu na gaishe ku murna muke yi.
barka da sallah garin karaye Ƙauye da birni, Gado dan audu na gaishe ku murna muke yi.
barka da sallah mutan bunkure Ƙauye da ta kai birni, tigwar na gaishe ku murna muke yi.
barka da sallah na albasu jimla Ƙauye da birni, yangar kudan audu na gaishe ku murna muke yi.
barka da sallah mutanen kibiya Ƙauye da na birni, su mai da dan audu na gaishe ku murna muke yi.
ne da kauye ana gaishe ku Ƙauye da a birni, maza da mata ana gaishe ku murna muke yi.
yara da maiya ana gaishe ku Ƙauye da birni, fatan mu Allah ya kara zumunci murna muke a yi.
ci gwada da ya ce na gaggaishe ku Ƙauye da birni, barka da sallan ku inda a dangane audu na jama'ar ganawa. Ƙauye da birni, barka da sallan ku inji na gwarza ɗan Audu namu.
barka da sallah kana wanda mu Murna muke yi.
Abdullati gwarza na gaishe ku Ƙauye da birni, fatan shi Allah ta bare ya karbu layyar mu barka da sallah ganawan namu.
na muke yi Abdullati gwarza na gaishe ku.
kauye da birni Fatan shi Allah ta bare ya karɓi layyar mu a barka da sallah kana wanda mu akalla ke warga na gaishe ku fatan shi Allah ta bare ya karɓi layyar mu a farko da Allah ku ne zan fara murna muke yi Allah makakin uwar ku a kyara ƙauye da birni sarkin da ya kage murtala tara murna muke yi Ilahu ya yi unsu ma da ma'aza aure yake so rabana ka hada shi da wanda ke son shi a barka da sallah kana wanda mu na muke yi akalla ke warga na gaishe ku ƙauye da birni fatan shi Allah ta bare ya karɓi layyar mu a Allah ta'ala ka kara salati murna muke yi gudan Muhammadu baban fati ƙauye da birni wa alihi har da alil baiti murna muke yi Ilahu sa har da Abdullahi tigwar amin har da Yusuf dan gundala barka da Allah
sallah kana wanda mu na muke yi akalla tebar zana gaishe ku ƙauye da birni fatan shi Allah ta bare ya karɓi layyar mu a Jama'ar kanawa ku saurare ni murna muke yi Abdullahi gwarze ya aiko ni ƙauye da birni Ya ce na gaishe ku fanni fanni murna muke yi Kauye da birni na gaishe da ku ya gaya min watan shi Allah ya karbi dukan ibadun mu barka da sallah kana wanda mu Na muke yi akalla tebar zana gaishe ku Kauye da birni fatan shi Allah ta bare ya karɓi layyar mu a Ya ce kanawa mu rinka da ayi murna muke yi Dare da rana a kowane sa'i ƙauye da birni Watan shi Allah ya karbi da ayi murna muke yi Allah ya kare mu sharrin masu sharri dukansu Allah ya kare mu zama lau lafiya kun da barka da sallah kana wanda mu na muke yi akalla tebar zana gaishe ku kauye da birni Fatan shi Allah ta bare ya karɓi layyar mu a kwana kanawa mu ringa da murna ariya muke sharrin magauta a kowane sa'i ƙauye da birni Allah ya kare mu mai ta da ayi murna muke yi tashe tashen hankali rabbana ya kiyaye Allah ya zaunar da mu lau lafiya sun ma'a barka da sallah kana wanda mu na muke yi akalla tebar zana gaishe ku kauye da birni Fatan shi Allah ta bare ya karɓi layyar mu amin
barka da sallah kana wanda mu murna muke yi Abdullati gwarza na gaishe ku ƙauye da birni Fatan shi Allah ta bare ya karbi layyar mu barka da sallah kana wanda mu Murna muke yi akalla tebar zana gaishe ku Kauye da birni Fatan shi Allah ta bare ya karɓi layyar mu amin Abdullati gwarza na gaishe ku Fatan shi Allah ta bare ya karɓi layyar mu amin Abdullati gwarza na gaishe ku Fatan shi Allah ta bare ya karɓi layyar mu amin Fatan shi Allah ta bare ya ya karɓi layyar mu.
Fatan sha Allah